na ake nufi da hasada hasada ita ce tamanni zawalan ni'mati anil ghair ko tawalli zamana zawala ni'matillahi ala al'abd ni'imar da Allah yi wa wani kai ka ji ba ka son ta kuma kana so ya rasa ni'imar ka ji kashi akan wani ya samu wani abu ba shi ne kadai hasada ba fa sai ka ji cewa ba ka so wannan ni'imar ta ci gaba da zama a tare da shi ina fata ku gane yadda hasara take hawa hawa in ka ji kyashi zalla ka ɗan ji haushi wannan ohon ka mutu da gajiku haushin banza da wafi ne yana rage imani amma bai kai hasada ta haramun ba saboda wannan kaɗan ne masu tsira a ciki kawai kaɗan ji haushi ka ji kishi wannan ba za ka iya raba mutane da yawa a kai ba abokinka kun fara harka tare kuna neman admission shi ya samu kai baka samu ba kun zo kun gama kuna neman aiki shi ya samu kai baka samu ba dole za ka je wani iri aiki kun yi interview tare sai bugo maka yana wane suna na fito ba na ga ya fito oh bai fito ba wani za ka ɗaje wani iri da wajadna ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم to da ita ce ka ji cewa ka sai ka fara jin haushin me yasa Allah ya mata haka kai ya barka to waɗansu kamar imamul jurjani suka ce ya zama ya zama ma'a zawali tilka ni'mati ilai wa raddaha ilai mutum ya ji cewa shi abin ya dawo kansa to wannan shine cikakkiyar hasada kenan amma imam al-qurtubi ce ba dole sai mutum ya ji shi yana so ya dawo shi dai wani ya rasa kowa ma ya rasa a barar mai hasada hawa na farko shine wanda yake so wani ya rasa shi ya samu mai hasara da bai ta nan ba dama dama amma shi ma hasara ne shi ne ji cewa wane ya rasa dukkan su zama a yi zubar gado akan dai shi ya rasa gara wane ma ya rasa shi kadai kare zama shi kadai ne bai samu ba an fahimta duka hasada ne kuma al kurkubi yake cewa abin da ya sa hasada take da irin wannan muni shine saboda kamar mutum yana nuna Allah yana da wauta ne kamar mutum yana nuna Allah bai iya ba ya za ka bawa ne kai baka san ya kamata ka bawa ba ai ba sai ka faɗa ba haka kake nufi tunda Allah yana karanta abin da kake faɗa a zuciyarka da ka ji haushin wane ya samu waye ba wane za ka haushin wa kake ji in an tambaye ka ba za ka ce Allah bane amma shi kake jin haushi shi ya ba kansa ne wa kake jin haushi ba za ka yi ka faɗa bane haka shi yasa yake da muni saboda mutum yana jin haushin Allah ne kuma yana tuhumar Allah akan bai iya ba gobe in za ka yi ba haka za ka yi ba ni za ka fara bawa kafin ka bashi to sai Allah ya ce da kai to hasada ba ta tabbata Allah ya fasa abin da yake yi sai dai ƙara baka haushi wallahi hasada da mai rabo kamar gara sa masa taki ne kana jin haushi sai Allah ya ce ka mutu kisa Allah ce am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli yanzu mutane haushi suke ji akan Allah ya ba da falalarsa nasa ne ba wa naka bane sai bawa ne kai mai ta ka ji haushi Allah ya kiyaye shi yasa Allah ce wala ta tatamannaw ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd kar ku rinka yin fatan abinda Allah ya ba ne kace kai ma wai dole sai Allah ya baka haka lijani nasibun min maktasabu wal nisa'i nasibun min maktasabun kowa da nasa rabon Allah idan kaga ya ba ne ba wai naka ne ya hana ka sai ya ba ne ba Allah yana da shi in abundance sai ya ba ne ka jira mana naka kasan yazo kuma naka san ba dole sai irin wannan ba hasada tana da muni yan uwana Allah maɗaukakin sarki a ƙarshe-ƙarshen abinda muke karanta alƙur'ani ya nuna mana cewa mafi munin matattara na sharri ya taru akan hasada ne قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad fakhruddin razi Allah ya mata rahama cikin tafsirin sa mafatihul ghaib yake cewa Allah ya tara matattaran sharri ne ya koya wa ɗan adam yadda zai nemi Allah ya tsare shi daga wannan sharrin a ƙarshen alƙur'ani sai ce matattaran sharri ya koma ga abu biyu ne cikin halittun Allah ɗan adam da aljan shi ne ƙarshen matattaran sharri sai ce to matattaran sharrin ɗan adam yana cikin kul a'udhu bi rabbil falaq amma ƙarshen matattaran sharrin ɗan adam hasada ne shine ƙarshen surar wa min sharri hasidin idza hasad yace ƙarshen matattaran sharrin aljani kuma yana cikin kul a'udhu bi rabbin nas shi kuma mafi ƙarshen matattaran sharrinsa shine alwaswa ya shiga cikin zuciya ya sa maka waswasi da waswasin nan zai raba ka da Allah da wasu wasin nan zai raba ka da addini da wasu wasin nan zai raba ka da harkokinka masu amfani na duniya shine alkhallas kuma a koyi ba ganin sa kake yi ba to amma saboda tsananin sharrin dan adam shi ma sai da ya shiga cikin nan sai da Allah ce minal jinnati wan nas har mutane ma akwai su a cikin nan to kaga sharrin da dan adam yake da shi amma yace gaba ɗaya matattaran sharrin dan adam akan hasada ne shi yasa Allah ya ce. hasad manya-manyan mabuɗan sharri a wurin ɗan adam min sharri ma khalaq shi yana cikin sharrin abubuwan da masu sharri cikin abin da Allah ya halitta wanda ɗan adam ke iya amfani da su don yayi sharri da yaushe aka fi yin sharri wa min sharri ghasiqin idza waqab sharrin cikin dare ya fi tsanani sama da sharrin rana kana bacci wasu suna shirya maka makrul laili kenan kuma duk wani matsiyaci in ya gawurta kafin ya yi tsiyarsa sai dare ya yi kafin yake farawa barawo sai dare ya yi matsafa sai dare ya yi yan fashi sai dare ya yi miyagun yan siyasa ba sai dare ya yi wallahi sai can karfe ɗaya sai a ce a fara mitin a sha kofi a yi gyaran murya a ci gaba da shirya yadda za a yi gobe da jibi shine min sharri rasikin izawakar wa min sharrin nafasati fil uqad sai sharri masu tsafi matsafa masu sihiri sai Allah ya ce wa min sharri hasidin idza hasad da sharrin mai hasada idan yayi hasada sai da duk waɗannan abubuwan da ka ji sharrin abin da zai sa a yi su hasada ne in ka ga gaba tsakanin wani da wani akan dukiya da zai sa a taɓa lafiya ko a taɓa dukiyar ko a yi rauni ko a cuci wani hasada ce ta jawo in ka ga tsakanin shugabanni da 'yan siyasa da masu mulki ya sa a kaudawa ne a kashewa ne a ƙona abu kaza a fasa abu kaza a lalata abu kaza da ce ta jawo idan ka ga tsakanin malamai a zagi ne a ci mutuncinwa ne a wulakantawa ne a zubar da mutuncinwa ne a yi wane ne a kan wane wallahi hasada ce ta jawo idan ka gani a tsakanin kishiyoyi ya sa har abin da za a cutar a kashe a haukatar a raba a yi wace ce ce ta jawo in ka gani a tsakanin yara ko a tsakanin ɗan uwa in ba da an nazaga shaitanu bai ne bai na ikwati hasara ce ta jawo shi ta duk inda gaba take da tsananin hasada da ita ake farawa har mutum ya fara jin bari yayi ko kar yayi to shi yasa matattaran sharrin dan adam akan hasada ne Allah ka raba mu da ita duk wanda Allah ya sa yake da maganin wannan ciwon wanda ba sai ya sha ko an masa wa'azi ba dama a ransa bai damu da kowa mai ya samu kowa mai ya rasa ba shi ya dogara ga Allah in Allah ya bashi ya karba in Allah bai bashi ba ya hakura wallahi wannan ya huta da duniyar nan amma duk wanda yake jin cewa me yasa Allah zai ba wani haka yana ji yana gani Allah zai ci gaba da basu kuma haka Allah zai ba su shi kuma ya ci gaba da manta da shi falyau manan sakum ka bana titin yadda ka manta haka Allah zai manta da kai kuma Allah baya fasa abin da ya so ya yi saboda hasadar wani shi yasa al-Imam qurtubi yake cewa malamai sun ce mafi girman laifi da aka taɓa yi wa Allah a duniya hasada ne tushensa saboda da hasada aka fara saɓa Allah a sama kuma da hasada aka fara saba wa Allah a ƙasa farkon saƙon da aka fara yi wa Allah shi ne da iblis ya kiye sujada wa annabi adam me yasa ya ki hasada ya ce ya zaka halici mutum a yanzu a kan idona a gabana mun daɗe ana harka da mu yanzu ka zo ka ɗaukake shi a wannan ba zai yi ba Allah ce a haka zan tsine maka ce sai dai a tsine me jawo haka hasada ka yi ko tsine maka ce a tsine me za wannan hasada in dai za a ɗaukaka annabi adam a kansa gara a tsine masa da annabi adam ɗin ya sauko farkon laifin da ɗan adam ya fara yi a duniya hasada ya jawo ne tsakanin 'ya'yansa habil da qabil kan mace an zo wurin hasada ce ta sa me yasa wani zai auri wanci gashi ta fi kyau gashi kaza gashi shikenan sai ji a ransa fa tawwa'at lahu nafsuhu qatla akhi sai ce sai na kashe shi kuma wallahi fa qatalahu sai da ya kashe shi akan me hasada Allah ya tsare mu hadisi ya tabbata daga Abu Huraira ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce iyyakum wal hasad ina jan kunnen ku ku yi nesa da hasada fa innal hasada ya'kulu al saboda hasada tana cinye kyawawan ayyuka kama ta'kulu narul hafab kamar yadda wuta take cin kirare yadda wuta take cin ne haka duk aikin da kake tsammani kayi hasada sai ta sabbiye ta cinyewa hadisi ya tabbata daga Anas dan Malik riwayan Imam Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tabaghadu kar ku rika gaba da juna wala tahasadu kar ku rika hasada wa juna wala tadabaru kar ku rika juya wa juna baya da ka ga ka juya ido ka kau da kai ka yi banza da shi wa kunu ibadallahi ikhwana ya ku bayin Allah ku zama ɗan uwan juna mana kar ku rika wa juna hasada da kyashi da gaba da kita hasada irin wadda aka haramta kenan amma akwai wadda ya halatta wadda ya halatta shi ne fatan wane na alheri kai ba ka ji kana so ka yi irin wannan alherin wannan ba hasada da aka ana ba ne wane yana da ilimi kai ba ka ji kana son ilimi irin wanda ake ji musamman almajirai wane ya wuce wane ya bada haddarsa wane ya fi ni haddar kaza wane ya iya kaza ni ban wannan zaka dan ji wani iri eh wannan ba laifi wane ya fi ka ibada wane ya fi ka jikai ma ina da ya kai irin haka wane ya fi ka kuɗi yana alheri da kuɗin ina kai ma da kana da kuɗi ka yi alheri ba kana da kuɗi kawai ba ya wato irin wannan ya halatta haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin abdullahi bin mas'ud yace babu hasada akan mutum biyu ai babu hasada da ta halatta sai akan mutum biyu hasada akan mai ilimi kai ma kai fatar kai irin nasa amma kai aiki mai kyau irin nasa hasada akan mai aikin alkhairi da yake da dukiya kai fatar kai ma Allah ya baka kai ma kai irin nasa wannan shine wanda ya halatta wannan a wurin malamai sunansa al-ghibba wannan ya halatta sannan akwai bambanci tsakanin hasada da munafasa munafasa ita ce rigegeniya duk wanda kuke tsere da shi ai kana jin kyashi shi kare wuce ka ne sa kuke tsere to shi tsere in akan alkhairi ne ya halatta shi da manan sabiqu ila magfiratin min rabbikum wani ya fika kai ma kai ta kokari sai ka rige shi ya sabiqu ila magfiratin min rabbikum wannan ya halatta wannan shi ake ce almunafasa shi ne Allah ce wa fi dalika falyata na fasil na mutanafisu wannan ba hasada ba ce an fahimta ko